ke cewa da Allah tana neman ƙarin bayani akan maganar da ake cewa khatmul qur'ani fi aqalli min thalathin khilaf sunna ko khilaf sunna eh, saukar alqur'ani a ƙasa da kwana uku wai ya saba wa sunna sai ta ce kuma mun ji a tarihi cewa sayyidina Usman radiyallahu an yana yin sauka biyu a kullum a cikin Ramadan da sauran magabata irin su Imamu Shafi'i to kenan malama yin hakan makruhi ne alal hakika ban san wannan maganar da kika hakaito ba na cewa ban sani ba kuma malama kina da sani akan wannan maganar ta cewa sauki alqur'ani a kasa da kwana uku ya saba wa sunna ni dai ban sani ban taba cin karo da ita ba in ma na taba cin karo da ita to na manta amma dai abin da na sani shine shi karatun alqur'ani yan uwa ya kamata mu samu wata fahimta a kansa ibrar ba wai da saurin yawan karantawa din bane ba da saurin tara saukar Abun da ake so shine abubuwa guda biyu abu na farko shine qira'a muta'anniya qira'a wadda take ta nutsuwa da ba za ta haifar da yawaita kurakurai a cikin karatun ba domin ba wanda karatun sa zai ce ɗari bisa ɗari babu lahan jani babu lahan kafi zai yi wahala dole dan adam ajizi ne wani lokacin za ka gaza amma abin da ba a so saurin kira'ar da kawai damuwarka shine kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ke cewa la yakun hamu akhirat sura kar damuwarsa ta zamanto kawai ƙarshen na sauri sauri nake yanzu ina so in yi izu kaza ina so in sauke su kaza ina so kar ya zamanto wannan shine damuwarki damuwar shine ki karanta alqur'ani din cikin nutsuwa ki karanta haruffa da kalmomin a cikin da ke cikin alqur'ani bisa ingantaccen furuci bisa ƙoƙarin kamantawa akan sauke ƙa'idoji na tajwidi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa miki ya sare shine yawaita yi din da sauri da sauri a ce za a sauke ba kowa ne yake da wannan malakar ba wani yanzu a kwana bakwai din zai yi karatu kuma zai yi karatu na nutsuwa na kwanciyar hankali lafiya lau amma wani a kwana bakwai ma kika ce ya sauke alkurani na sati ɗaya kenan sai ya yi karatun sauri wani a kwana ukun nan shi saboda yadda alkur'anin ya jiku a bakinsa ya saba da shi ya iya ya kware almahiru bil qur'ani ne masha Allah to zai karanta shi lafiya lau amma wata in ta ce a kwana uku za ta yi sauka idan aka dinga tsallaken kalmomi aka dinga cinye sallah, aka dinga tura kalma cikin kalma saboda kawai ana sauri a nan to kun ga a nan gurin ba wai tahdidin lokacin shine ba Abin da ake so shine a yi kira'ar a karanta alƙur'anin cikin nutsuwa domin alƙur'ani littafi ne da yake buƙatar nutsuwa duk yanda ka gwanance duk yanda ka haddace duk yanda ke ganin kin iya alƙur'ani yana buƙatar nutsuwa sannan abu na biyu shine ana son a samu tadabburi a cikin karatun alkurani san da kike yin shi idan ya zama to saurin ne kawai a gaban ki nan da nan so kike ki cimma ki cimma wallahi riskar ma'anonin ma ko da kin san su wahala za su yi miki saboda yanzu kin ajiye ma'anar kawai harfan ne zallan su a gaban ki su kike ta sauri kike ta sauri ki da haka ni abin da nake ba mu shawara musamman a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana watan alkur'ani yan uwa ana kokari ana kamantawa gurin kokarin karatun alkur'ani da yin sa da maimaita sa da tilawa da sauka da sauransu amma kar mu manta sa waɗannan abubuwan guda biyu karanta harufan bisa koyarwar manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da samun tasirantuwa da alkur'anin wurin yin tuntuntuni a ma'anoninsa domin wanda yana cikin manyan maqasid na saukar da alkur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi saboda ayi tadabburi in ana karatun ci da zuci ana nan da nan nan da nan ba za a samu tadabbur ba kar ki damu da yawan adadin Allah madaukakin sarki yudha'ifu liman yasha Allah yana ribanya ladansa ga wanda ya ga dama ta yi waki sauka ɗaya mai nutsuwa mai aminci mai tadabburi ki samu ladan da watakila waccan wadda ta yi sauka biyu uku a ramadana bata samu da haka ke dai gwargwadon kanki ke kin fi kowa sanin kanki kin fi kowa sanin iyawar ki alqur'ani ki yi abin da zaki iya yi karki abin da zaki matsanta har ya zamanto baki kiyaye alfarmar alkur'ani ta hanyar kiyaye dokoki da ka'idojin karatunsa